Jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger ta sanar da korar sanatoci guda uku daga jihar Niger da kuma 'yan majalisar wakilan Najeriya guda shida daga cikin jam'iyyar ta APC. Taron manema labarai ne dai jam'iyyar ta APC ta kira inda sakataren jam'iyyar a jihar Niger barista Muhammad Liman ya ce sun ɗauki matakin ne saboda 'yan majalisar da kuma sanatocin sun kasa biyan kudaden haraji na jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ta APC ya tanada. Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger, Alhaji Ismaila Modibo ta gina. ya yi ƙarin haske bayan kammala taron manema labaran. A akwai haraji na jam'iyya da akan biya bi ma'ana lokaci zuwa lokaci kamar wata uku uku wanda tun lokacin da aka zaɓe su shekara guda da ya wuce kenan kusan shekara guda jam'iyya ta rubuta masu takarda akan su biya wa'innan haraji wanda har zuwa yanzu 'yan majalisar tarayya da muke da su guda goma sha uku sanatoci uku na majalisar wakilai guda goma guda hudu ne kawai suka iya biyan wannan haraji da aka tanadar masu. sun kasa biyan wa'annan haƙoƙi da ya kamata su biya na jam'iyya wanda yake a jam'iyyance a doka na jam'iyyance ko in ce sun ma fidda kansu daga cikin jam'iyya amma kun tuntube su yanzu nan mun ba su a rubuce kullum muna ƙara tuna musu kuma duk takarda da za mu rubuta musu sai mun tabbatar da muna da acknowledgement received daga ofishinsu na sun karɓa sun san da shi kuma tsari ne da yake sun san da shi a jam'iyyance ko kafin su yi takara sun sani na yi ƙoƙarin jin ta bakin ko da ɗaya daga cikin sanatocin akan wannan al'amari amma abun ya ci tura. Ɗan majalisar wakilai Honorable Abubakar Lado Sulaja na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da APC ta ce ta kora ga kuma abin da yake cewa. Saboda haka wannan abin da suke ba musamman suka samu wannan doka a Constitution Party ba. Kuma matsayin 'yan majalisu su tattara ba shi da hurumi ya ce ya da mu a Party. Na Wanda ma mun yi laifi ne. na shi national reporters ne kamata su kai musu shi an zauna tukuna an bada tukwar suna sannan ko kuma a rubuta mana leta a matsayin mu bada amsa me yasa muke kaza ko me kaza ba shi ma dai honorable shehu salari jau ya mai da martani a yanzu za a ce an da wani ɗan kawai gani ai wannan yake doka da an kira mu shawarar an kira mu ne mun ci a ga wani san san ka doka ba za mu je ba amma wannan na kere suna su da duniya sai kawai ba wani mai fafi tunatar za a ce an kura Daya daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya, wani rabul Shehu Salari Jau kenan yake mai da martani bayan da jam'iyyar APC ta ba da sanarwar korarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.